daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 na 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. a yau talata 23 ga watan janairu na shekarar 2024 shirin yau da gobe daga ghana ne tare da wakiliyarmu hawa abdulkarim sai ku gyara zama ku kasance tare da shirin yau da gobe. daukar sani ni hawa abdulkarim yau kwaliya ce zan gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin accra ghana kafin dai mu shiga cikin shirin bari mu saurari ra'ayoyin matasa ko menene abin da matasa za su mai da hankali a cikin wannan shekara ta 2024 wadda ake dab da shiga. Sunana Hafsat ne. To, ga shi mun shiga watan Janairu shekara 2024 kuma na yi murna sosai da Allah ya nuna mana wannan shekara kuma da wannan wata Tuni da abin da na fi so in ga na samu muhimmi na samu nasarar sa a kai shine in ga na bude babban kasuwanci ka wato shago kenan ina sai da sayarwa inda zan dinga dan samun dan sisi da tarona sai kuma abin da nake kirari kan matasa shine da su koma su koma makaranta a neman ilimi kin san ilimi shine gishirin zaman duniya to abin da nake kirari kenan in kuma an samu ilimi to a samu abin yi kuma ka zauna zaman kashe wando ine dan uwanku abu yablugu zikirullah wannan sabuwar shekara da muka shiga ta Gregorian calendar ta 2024 shine uh, matasa mu mai da hankali kan sana'ar mu wayanda ba sa da sana'a da Allah a nemi sana'a kuma Allah ya mana alkawari duk wanda ya sa sana'a gabansa ya yi sa da himma ya yi sa da gaskiya da kyau ce Allah zai sa masa albarka ciki ganin cewar kuma mun shigo shekara ta zabe idan ka sa sana'ar ka gaban ka kaga ba wanda zai amfani da kai wurin fita da zaune tsaye ba wurin hasa bala'i da fitina da fata allah muke roka isa wannan sabuwar shekara na zaben da za a yi kuma allah sa a yi lafiya a gama lafiya tunana isa abubakar wato 2024 ga da muka shiga aikin da na sa gaba shine gona kuma wani irin gona gona da za a shuke abinci da kuma a kiwon dabobi da sauransu wato entrepreneurship kenan kuma ina kira ga matasa duka baki da kowa ya kokari a sa wani abu na muhimmanci a nan gaban shi shi wannan 2024 rayuwar rayuwarmu ya yi very very crucial ya kamata kowa ya yi serious da sana'a da yake yin da abin da yake so ya yi domin mu gudu tare shi so mu yi sira tare sunana shafatu bila ango wannan 2024 da muka shiga cikin ga shawarar da dan ba 'yan wana matasa shine su mai da hankali musamman akan sana'ar hannu sana'ar hannu yana da amfani sosai kuma lokacin siyasa ne ka su biye ma 'yan siyasa su bari a yi amfani da su wurin aikata ba daidai ba saboda hakan karshen shi zai cutar da su fiye da sammani sunana hafiz lari sabon shekara 2024 gan da muka shiga ga gaskiya kan da economy nan ke tafiya da ka duba sanda rent ya yi tsada gaskiya abin da ya fi mutum ya yi ne sashe da mutum ya nemi aiki biyu ko uku da zai ce bari yana zai ta samu income wani reliable source of income inda zai ta samu kudade mu tara kudi mu sai mu yi ginin kanmu shi na gan abin da ni na sa ma gaba kenan shekaran ga bayan mun saurari bayanan matasan bari mu shiga fagen nan inda za mu tattauna da hajiya hamdatu ibrahim sharar siyasa ce uwa mai wayar da kan matasa a harkokin siyasa da dai sauransu. To Hajiya, zan so ki gabatar mini da kanki kuma ki bani takaitacciyar tarihinki. To sunana Hajiya Hamzatu Ibrahim da ni ne acting chairperson convention people's party amma national the whole Ghana the whole country. Ina gani na karama garban kibo <laughs> da da muka je congress ni ne first vice shi vice mu uku ne she chairman mu je ci sarauta in ka duba constitution Ghana kuma kala cin sarauta ba ka kai siyasa she girman yanzu zai faɗi kaina don shi ce ne acting chairperson amma ban da wannan muna cikin kungiyan women academy for africa muna da kungiyan da muke harka da labour party kamar dai democrats in america da ke kan fawa yanzu amma ka je uk ne ba su kan fawa mm-hmm. to mu da su muna da halaka don shi ni kuma ne abin da za ce commissioner in charge of west africa women academy for africa mm. muna duban inna mata za su iya su dauki in ce position cikin political parties shi muna nan muna training su cikin west african ga other countries suffraging da suka believe in social yeah socialist inda ka zo ka iske ni ga yanzu ina ce committee youth affairs na convention people's party cpp cpp don shi ni ne youth affairs committee chairperson kuma ina cikin eh, vetting committee da Allah ya da wanda za su saya in jam'iyyar cpp in aka ce flag bearer mm. shine presidential Candidate ina cikin wannan kwamiti kuma ina dai cikin kwamiti da yawa ne mace ne da ni karkarar tudun ghana amma a ce arewa kenan ka je a najeriya shin ce ni mutumin arewa ne wurin na school na zo na karkare daga kumasi aka training na na teach yara kamar preschool na yi aikin teaching i think for 10 good years amma shi na ga kamar fashi na ba cikin teaching amma har yau na koyar tun da na haifa kuma yarana sun fara haifuwa she na shiga cikin jimdiyan cpp 1992 time 1992 nan kuma muka fara nan ka dai shiga duniya baka san abin da ake ciki ba na zo yi. jam'iyya ne da ki mm. ci amfanin shi ban sani ba san domin ya kai wani lokaci ma tem da ake kuku ganan nan shi ana cewa ma political parties ma ya sa ma gana su kwararrabu don shi gwamma a yi eh, all inclusive government kamar union government amma dai na yi su I di cost accounting na je kuma na je na entrepreneurship yi entrepreneurship na zo na yi project management duk wannan duka courses sun gafa na yi fa muka gani wani zo kuma gani cikin siyasa shi yasa ka ga wani abama ababa ma yi faru cikin party shi su ce a ah, na jam da tuni wanga abu ke faruwa domin in kana cikin siyasa ba wai boko dai ka dai jama ya kamata ka doki abin da kaman project ne yaya ka tafiyar da kaman gini ne za ka yi ginin na in baka da foundation da ya gamsu in kai wannan gini ai dole ya zube mm. na shiga fatin ga kuma gaskiya na je gaba cikin siyasa both locally and internationally akwai yana ya kira ni je mu ba da shawara na gwada cewa 2015 ma da wasu matan najeriya da su contest farkon eh, president buhari kenan mm. na je abuja all women's conference na je aka bani opportunity na gwada experience da mata suke da shi cikin ghana mm-hmm. akin ga kaman farko kankaran mu shin a musulunci mm. yana da wuya mace ta ta har yanzu ma akwai wuya eh amma kaman yanzu nan muna dan ci gaba kadan kin ga kaman nasarawa ko ko adamawa ne adamawa kin ga kaman ita Aisha ko ko da ma ko da bata ci ba amma ta yi kokari ta bari kaman wayewa ya zo fannin arewa in za zo batun governorship domin yana da ta cire wa mata so. ta cire wa mata so don abin duka soro ne k'a kaga mace yana jin tsoro a yi batun shi yaran shi su ji bi ka je ka zamna kan TV kai magana bai dace ba kaga mami ya kika je kai wanga magana haka kin sani I'm a TV personality mm. amma na yi very careful Min yara na son kallon TV na da manyan budure wasu na wani wasu kuma na yaya ni na kan ni da nake duba akwai lawyers akwai journalist like you in my house don shi ko me za ka yi kaga mamacin kai abu da bai dace ba wani karami wa ma an haifin shi na biye yayi dubun dubai shi ba wanda ma zai kula da shi shi sa ce mata mu ke gyara gida mace in ta gamsu da kyau ta gamsu da kyau in ta samu tarbiyan kirki a kaman komin ta duka tarbiyan ta shi yara kuma su bi wannan hali don manyan gari har shugaban mu na addinin musulunci kullum yana min addu'a domin me ban yar musulunci domin na da wani position cikin party mu za mu bar mazan mu ko yaran mu su yi kwadan siyasa kenan ni ba dogon ba ne kuma na ne ba Hausa ma na ba zan fakuri kuma cikin siyasa ne matan musulmai muna son mu ci gaba shi mu dauki hankuri mm. domin an yi maganganu da bai dace ba shi ka ce ah me ma yasa mana ce cikin siyasa amma in ka duba left ka duba right ba ka yin politics bibi don ka ga abinda da Osajifu Dr. Kwame wanda ya karbi incin Ghana ya bamu ya ce why neither look left or right but I look forward abin ke isa nake move forward in my life cikin politics kenan To jama'a kafin dai mu ci gaba da wannan tattaunawa da muke yi da hajiyar Hamdatu Ibrahim Shararra 'yan siyasa za mu huta da sauraron wannan wakar daga wani matashi mai suna Muhammad wadda ya mata suna da mutum. Muhammadu wasu ji Ka gyara na wani naka ya gyara, ka bata na wani naka ya bata. mutum na son ya bata amma komai na hannu Allah ka gyara na wani naka ya gyara ka bata na wani naka ya bata mutum na son ya bata amma komai na hannu Allah idan mutum ya ce maka baka iya ka yi na hannu Allah ce masa kama bakin ka dan munafiki na hannu Allah idan mutum ya ce maka baka iya ka yi i look so speechless cause I can't talk. I feel like I'm the man in mirror. I gotta do it once and for all. It's your boy VJ. We're living the peace. Only us together, lovely in the vicinity. Love unity. Understanding Our stuff is what we eat. I'm not a cop Anything is cool, we know who loves me. We live in hardcore, enemies again a love is for me once and for all. And I just wanna be, I'm on high score. Trying to chew the boom with you, you break your jaw. But I can do it all by myself. Cause I got it, got enjoy it. Life is too hard. I look like the man in the mirror. ta gyara ya bata na wani naka ya bata mutum na son ya bata amma komai na abu Allah ka gyara na wani naka ya gyara ka bata na wani naka ya bata mutum na son ya bata amma komai na hannu Allah idan mutum ya ce maka baka iya gayi na hannu Allah ce masa kama bakin ka na munafiki ciki Allah ya bani idanu sai in awani na da shari Allah bani idanu awani na da fata kare kan mai fata eh, kullum kan na fata ka samu ka duba yan gida hey shadi blow my worry if i do you wrong then i'm sorry you dey hate for plenty more money oh yes for me mutum bai so ka samu ka basa rokonsa naka ya bata bukatan ka ya biya ya kiya wai mai kenan hey love will destroy my life oh. you touch me you touch my god oh. i should have plenty for my heart oh. Mm -hmm. destroy my life. Oh. You touch me, you touch my God. Oh. You love plenty for my heart. Oh. Yes. Baka iya ka raina, baka iya ka kabira bima. Sai in je yadina. gyara na wani naka ya gyara, ka bata na wani ya bata. Mutum na son ya bata, amma komai na Allah. gyara na gyara ka bata na wani naka ya bata na son ya bata amma ko shakata da wannan wakar bari mu ci gaba da tattaunawar mu da Hajiya Hamdatu Ibrahim. To Hajiya, yanzu me za ki gaya wa mata da ke sha'awar shiga harkokin siyasa kin na farko ya kamata ka sa abin da yasa kake shiga cikin siyasa na daya ita mace kuma wani fati za ka shiga ko da ka shiga cikin wannan jam'iyyar nan ka san wani irin mataki suke da shi kin ga musu of shi mutum da ya ce ina bin fatin ganna amma abin da ka ce wai ideology ko menene suke nema cikin kasan su bar kasa ya ci gaba in fahimta in ke mace ne ya kamata kwakwalwarka is your fingertips ni sun in da ke je ma ko tv radio ki magana batun fatin ki kin san abin da zaki kin ga wasu ba su stay kan radio don ki san ra'ayin da jam'iyyan ki ke rike da shi da irin gudunmuwar da za su ba wa al'umma da kasar su da duk manufan jam'iyyar kafin ki shiga jam'iyyar kafin ki shiga jam'iyyar me kaga wani ma ya shiga ci a ni na shiga fatin me na samu kin ga mutane da yawa na fadin wannan mm. tankan ba su sa abin da yasa suke cikin wannan inda batun ne sama da ni ba ni cikin cv tun 1990 zo mu ci fawa yawa ba amma na ya magana na san politics na san abin da zan ce na mount platform na je radio tv na yi magana mutane na ji a shi ce kamar da shi je cikin jam'iyyar da kullum suke zuwa fawa ko mm. amma shi na duban menene policies su human centered policies inda jama'a da yawa za su ci amfanin shi mm. ba ni hajji amnatu da ke zanin gaba amma kaga mace kai wanda mistake ana highlighting shi ya fi namiji kuma domin mun nan ke haifan yaran nan shi mu yi abin da yaran mu suka dugan mu ma kan TV ko suka ji news ba za su ce oh me yasa na ta yi wanga irin habu kin gane domin yaran mu da yawa suna jin kunya mm. kuma ka involve kanka cikin community ka wanda kake ciki yankin ka ko garin ka. ko garin ka kaga mun domin ni haka ni ba ba an kara ba amma ina garin kwabin yanki amma ka je kwabin ka kira su na hajiya wani hajiya ka hajiya CPP domin aikin da nake cikin community. Duk da cewa ba jam'iyyar ki a parliament idan majalisa amma kina shiga ciki ki yi magana. To me zai kawo mace idan ta sinti kanta cikin jam'iyyar ta iya ta rike kanta cikin jam'iyyar har ta iya ta amfanar da kanta da jam'iyyar da ma da al'umma. Kin gama ba kai ka gama siyasa da addini amma in kala addini in ka doki siyasa ka doki siyasa nan kuma kamar addinin kan nan kake kai gaskiya kai gaskiya kin ga na magana magana farko na ce ka gaske gaskiya eh, eh, yin kai zama a eh, b ya mm. zama b mm-hmm. domin kaga most of the time nan kaga wani ya zo yana cikin politics mace shi wata zo ta nuna a in muka taimaka haka mun ya mu samu haka kaza mai shi wani ma ya je abin da bai dace ba shi yasa muka samu opportunity muna cewa don Allah balle mu matan musulma muna cikin politics mu kamsu da kyau mu kinsa kanmu mu show good example so da wani matasa da suka yi don aure young young suna son su shiga cikin politics na mazan su ba su ne ba su tsoro in matan su suka shiga mm. politics menene nake cewa ya kamata mace in kai mace auren kana cikin politics ko ba mace auren ya kamata ka san kai mace ne mm. bai kamata kana wasu ababen da wani zai gane ce a ah, wance kaza ke ga fa nina da mutumin da ke tamar albarkaci na ya bar matan shi na politics don wannan na nayin na ta zo garin ga ta yi courses abin da yasa wasu ba su ne su dade cikin politics in suka zo suna bin iskan nan ne iskan nan ne mai watakila dadin da zai zo tuwan sannan sha ta ci watakila ba bincin cin ka bane shi ka ce zuwan ka gurin wuya to mu ba mu yin wannan domin yau wata taba kwallo na wai za ta je ta contest gashi gashi gashi shi mm, in ta je aka tambaye ta question ya za ta yi cikin ofisin na ta ofisin na ne opposite ga sun shudu suka zo na gwada musu abin da za su abin da za su abin da za su ta zama mai magana biyu sun zama original mai sogana da ba cikin party biyu yanzu ka su contest parliament kan eh, NDC ba party na ba amma baka cewa kamar maybe kala da wani ilimi domin kan nan ba cikin kungiyan gasu in mai shi ne zo ya ce maka kamar ka taimake shi da wani ra'ayi ce ka ce baka taimaka abin da ya sa wani sun ke komawa ba sannan kuma kada ka ce kamar hajiya hamdatu tana cikin cpp eh. ai ni jam'iyya na ke kan power mpp ta ban zuwa me zan zaurin ta yi tukun akwai wannan yanzu socialist international da suka vote wani secretary tana cikin jam'iyyar ndc na training ta on the women's academy for africa ta gani stadium ta zo ta hagi na wai eh, aje you don't remember me nace wai i was at wafa wafa nan ne women academy for africa ana appreciate ai ko ilimin ka nemi in baka impact shi on society ba Allah ma ya kama matan da ke son su shiga cikin siyasa loyalty kwana ne mutum wani kama hannunka ka ka hau bisa aka ce kamar ko ya bude maka kofan kar gashi haka kulle kofan nan in maka son mishe shi ka shin wannan kuma yana cikin haliyan mu mata kaman kaman yau ba wai kaman na underrated zango community kaman ni haka in ce zan zo zan shin tashin sa jeans da t-shirt ba wani shigan musulmi shin zo don na son position shin zo ta magana on ji wani on top of my voice kowane community da language da ya kamata ka use kowane kuma da ko ma shigan kama dressing ka ya kamata in ba hanya ka zo cikin zango ta kai magana mutane ka sa jeans tight ga eh, eh, halittan ka duka kwala ina wani su sun tashi tafiyan su da shi wannan duka mula ga mutane za ka haka kaza kai haka kamin ka fara magana mutane sun yi fushi da ka in za ka kaman gari na kumbungu za ku je ku yi gashin a manyan bati bayyana ta yawan za ku za ka kini sarkin kumbungu sai goro kadan goron nan yana sawa cikin wani buta gaban shi in baki suka zo shi dokewa amma kamin ku bashi goron nan akwai wani goro tun da da wani ya tun kawo ya bashi ya sa shi ba ku goro goron gidan sarki shi kuma ce to mu gashi mun kawo goro sarki ya sa cikin butan shi in me in baki suka zo shi ba kaga tradition it varies shi wannan kuma muna gwada ma we persuasion ya fi wato yana da matukar muhimmanci ka fahimci abu ko ka kara neman sani a akan abu kafin ka fara to shirinmu ya kai inda za mu shiga madafa mu gabatar muku da shirin nan na kwalama kamar yadda aka saba kafin da mu gabatar da abinci na zamu dafa yau bari in bar ita da kanta ta kira min sunanta ya sunan sunanan madam sa'ada madam sa'ada yau kuma me wani kwalaman za a taɓo mana za a mana ok yau dai recipe mu ne da mu yi meat pie baked pie shi mu yi watermelon pineapple juice meat pie da lemun kankana to me ya kamata mace ta nema ta ajiye kafin ta yi wannan abin okay for meat pie nan dai muna need flour margarine black pepper white pepper da gishiri dai kada. Mm-hmm. in ka nemi ka ajiye sai ka yi mi to first of all ne ka wanke ka dai don da hannu dai ake mix Eh, in ka kare shi ka doki eh, alkaman nan ka kara black pepper da white pepper nan da gishirin ka dai kadan in ka kara shi kuma misali alkama gwangwani daya black pepper nan cokali nawa eh katon shan tin nan let's say they eh, divide it into four kankani wato idan gwangwani daya ne alkama sai ka dauki cokalin da ake shan shayi da shi ka raba cokalin guda mm, hudu half tbs half tbs wato kwatan wannan cokalin za ka zuba shi ne black pepper da shi white pepper yes for one pound flour inda kana da scale gida ko 500 grams isa mhm. in ka doki margarine na mhm. shi ka zuba cikin ka mix in ka mix in ka kare ya baka eh, dum da ya kamar yi kamar gari-gari mm-hmm. shi ka kawo ruwa da ka dan ka yayyafa ciki har ka samu solid form mm-hmm. san ka samu solid form na shi ka aje shi ka dan mm-hmm. ya relax kamar how many minutes let's say like five minutes in ya relax ka dan in ya relax shi ka bar shi yanzu sauran abin da damu sa cikin meat pie na abshe sa ni mu doke shi dan yi meat pie da dan sa corn beef ciki corn beef yes corn beef na na yanka albasa da green pepper da carrots sa ciki sannan na yanka kayan na sa corn beef nan d'an. yanda da yi simple wana ci ne na ka kan wuta musa shin preheating shi kadan yanda da yi yes saboda ya samu yayi soft wani na nan kana ci kana jin grow grow grow shi ke sa eh, da yawan mu suka bude meat pan shi su zubar da kayan da ke cikin nan don me shin bai girka yayi taushi ba wato ke idan kin hada kayan su carrot din su green pepper din su albasan nan da shi corn ground beef nan sai ki dan girka kan wuta ki dan bari ya dan samu laushi eh soft dai ka dan dan ka sa ba ki ka tauna no ya miki simple isa bayan na aka nan na kare shin doko eh doon da na form shi ma na in bottle shi wannan alkaman da kika ha dan yes shin doki in dai bottle ne in rolling pin dan roll ne mhm. shi in roll in na roll shin ne wani round mhm. in cut in na cut shin di bakato guda kon bifin da na shin sa shi in dai rufe shin kawo kato ko kuwa an nuna babban ga guda babban ya sanki yes shin in mamma shi haka ya kare isa na yan bik cikin microwave na yan bik cikin wannan benin da oven ke kasar nan in mhm. oven sosai kuma ni na yan bik in propot oven ne mhm. abinda dai ya bik duka da oh, na bik inside kurpot na shi za ka yi kurpot ne shi na ki bik ne nuna da wani oven kankan na ki kai She cohort oven. Mm-hmm. She is very less expensive in the market, mm-hmm. like 20 cities or 25 Ghana. So ki examen shi cikin kasuwa $2? Yes, yes $2. Ah, it's Ah, isan wannan local cohort mu na zongo nan kika sa wutan kika shaki kawa bin kuma ki dibiya kai ya kare. Shi ki sa mit fayin ki ciki. Isa mun bar shi. Yes, just the warmness mm-hmm. ibar ya big kake. Mm-hmm. Isa mun sa a cikin mun bar shi for 30 minutes shi mu not mu yi juice mu. Shi za mu yi watermelon shan pineapple juice shi sa eh muna da watermelon mu wanke watermelon mu jikin shi shi mu madoki pineapple mu mu wanke jikin shi duka kadro kankani shi ma mu wanke jikin shi to watermelon na mun bude ciki shi eh, mu cire jan mhm. nan waɗansu na ya su blend da kullun na mhm. amma ni dai ina prefer in cire yes duwata is kullun na bari yayi duwaci mm. yi yara ba su so mm. ina kana jin yami yami samun cire kullun nan guda guda muka cire kullun nan guda guda shi mu zuba cikin blender shi pineapple na kuma yanka shi kanana kanana shi mu zuba cikin blender mm-hmm. shi mu yanka kado kadan dai kar yayi in dai babba daki ba dai ya yi zafi kana amma yaran nan su ba su so abu mai zafi sashen musa cikin muka blend muka kare shi mu sieve mhm. to sieve nan tacewa kenan yes tacewa kenan mm-hmm. shi uh, sa mun gama watermelon pineapple juice mu mm-hmm. don eh, eh, watermelon na da zaki bai da meat ka sa sikiri mm-hmm. ciki shi uh, sa kamin mun gama mu kare nan mu duba meat pie mu kuma yayi ready yes they ready to serve shi meat pie watermelon and pineapple juice kawai ake sha ko za ya ka sha ka sha da komin da kake so amma ya kuma meat pie yana da nauyi so in kana shan something light yana da very okay okay na mu a simple jollof rice da maybe in come na to program na Sunday, when I wonder for me, gida na day, the yara na dai mu some sauri sauri dai mu do is simple but it's delicious so me da mai mutum ya kamata ya nemi any ya yi wanga simple jollof okay simple jollof rice na muna need uh, any rice at all mm -hmm. shinkafa uh, eh, tin tomatoes mackerel albasa amu maggi uh, carrots and green pepper macro hausa ana kiran shi kifin gwangwani ko ba haka ba yes <laughs> na ake fara ok farko dai mun yanka albasan mu amon mu carrot mu green pepper mu da shi mu daka tanko mu mm-hmm. ok shi mu girka mai mu muka girka mai na farko shi mu soya albasan mu shi mu kara amo mu soya amo wato tumatiri kenan yes tumatiri shi mu soya tumatiri na muka soya tumatiri na shi mu kawo tin tomatoes na mu kara mun soya shi ya kai minute na let's say like two minutes ya dai na rike doni dai kadan dai namu dafa dai do yanzu ga na of tawa yake shi muka kare shi mu kwan da muka daga green one nan muka soya shi mal for like two minutes then we just add our mackerel muka add mackerel yes shi mu kara magin nan ciki isa mhm. muka kara magin nan ciki muka kara shi mu zuba carrots mu da green pepper mu mhm. so for five minutes there shi mu kara ruwa mhm. muka kara ruwa shi mu add gishiri shi sa gishirin shi mu bar shi yayi tafasa in yayi tafasa shi mu sa shinkafa mu rufe. so let's leave it like 25 minutes lokaci na da na doki yaran na yi musu wanka kamin mu zo no food is ready to serve food is ready to serve simple jollof da me ake cin shi shikenan kawai sai inda da Ide dai in kwanta da hankalin mai gida na da yin nayi simple jollof rice nan shin neme eh, whipping cream whipping cream in nan shi ina brand at all kake so na sa ciki yeah, whipping cream eh milk ne amma eh, nono ne amma in an kara ada eh, preservative cikin da ake sayarwa shi nan da kin sai whipping cream nan muna da powder muna da liquid in mm-hmm. dai powder one na ka sai ni kin doki two cups of powder one nan kika sa cikin mixing bowl ninki shi ki mm-hmm. doki chilled water one cup eh, ya kare shi ki sa mashin nan ki buga na dai ice cream na kawai mm, shi ka ajiye sai ka ajiye shi she save shida ice cream nan shi sa mai gida na ya ci ya kare nan shi ice cream nan kuma ya freeze she da wannan she kuma da kuma soyayya nan muka kawo karshen shirinmu na yau da gobe wadda ni hawa abdulkarim yankwaniya ce na gabatar To masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakiliyar mu a Ghana Hauwa Abdulkarim yan Pioneer. Sai kuma injiniyar mu da ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.